Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Sulaimi muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 27 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku abin da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya. Jiya aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Republican inda mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya gabatar da jawabin amincewa da sake tsayawa takara tare da jaddada buƙatar haɗin kan ƙasa. Rundunar dakarun ƙawance na tafkin Chadi ta kubutar da wani ma'aikacin jin kai ɗan Najeriya da iswa ta yi garkuwa da shi a tsawon watanni takwas. An samu mutum 531 ɗauke da cutar COVID-19 a jami'ar Alabama cikin ƙasa da wata ɗaya da sake buɗe makaranta. tsakanin labaran duniyar kenan a daren jiya laraba aka shiga rana ta uku a babban taron jam'iyyar republican ta amurka da take gudanarwa da wasu jigajigen jam'iyyar suka gabatar da jawabai muna tafa da karin bayani a jihar kaduna najeriya ko wasu mazauna karamar hukumar cikunne suka koka kan har-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Eh, kamar yadda aka gani a ranakun da suka gabata yau ma an ba da muhimmanci ga mata matuka saboda abin da ake gani na da alaƙa da ƙoƙarin da jam'iyyar take yi wajen ganin ta nuna duniya cewa lallai jam'iyya ce da take damawa da mata. sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar inda hukumar zaben kasar ta yi wata ganawa da wakilan jam'iyyun adawa kan tsare-tsaren zaben da ke tafi. Mu ga matsala ba cewa da a kara ma mata hakinsu wanda haki ne kuma in an ka rike wannan zai sa duk baktutuka dole su ne su je su yi aiki don su yadda ma mata hakinsu. Sannan kuma alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Kamfen ɗin yakin sake zaben shugaba Donald Trump ya mai da batun kiyaye doka da oda a matsayin babban abin da suke jaddadawa a babban taron jam'iyyar Republican. Inda suka mai da hankali wajen jan hankali kan tashe-tashen hankula da ake fama da shi da kuma lalata kadarori da ya biyo bayan zanga-zangar nuna ƙin amincewa da wariyar launin fata. daga cikin waɗanda suka yi jawabi a ranar taron ta biyu akwai wani mutum da matarsa da aka yayata suna nuna wa masu zanga-zanga bindiga a jiya laraba mata da dama sun gabatar da jawabai inda suka bayyana dama da suka samu ƙarƙashin mulkin shugaba trump cikin jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara mike pence ya bayyana cewa a cikin shekara uku da rabi na shugabancin amurka shugaba Donald Trump ya cika alkawarin da ya yi wa Amurkawa lokacin yakin neman zaben sakaro na farko. In these challenging times, our country needs a president who believes in America. Ya kuma bayyana cewa Amurka na fuskantar kalubale da dama da take buƙatar kyakkyawan jagoranci. Ya ce a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale, Amurka tana buƙatar shugaba da yake alfahari da Amurka wanda ya yarda da irin mutanen da Allah ya albarkace ta da su da za su iya tunkarar kowace irin kalubale su shawo kan kowace irin matsala su kuma kare 'yancin kasar ana tuhumar ɗan shekara goma sha bakwai da laifin harbi da kisan ganganci sabili da harbi da kuma kashe mutane biyu yayin zanga-zanga da aka gudanar dare uku a jere a kenosa na jihar wisconsin biyo bayan harbe bakar fata da 'yan sanda suka yi ranar lahadi bayanai da aka kafa a shafin yanar gizo na kotun ya nuna an kama wanda ake zargi a gidansu da ke antioch a jihar illinois saboda mai laifin mai karancin shekaru ne ya sa kwamandan 'yan sandan antioch norman johnson ya ki bayyana sunan shi nan da nan 'yan sanda ba su ba da ƙarin bayani a kansa ba shugaban amurka donald trump ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya laraba cewa zai aika da jami'an tsaron gwamnatin tarayya don mai da doka da oda a kenosha a wani hoton bidiyo da aka wallafa a twitter tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden kuma ɗan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar democrat a zaben na uku ga watan nuwamba ya ce ya yi magana da iyalin blake kuma ya tabbatar musu za a bi musu haƙƙinsu a jiya laraba ma'aikatar shari'ar amurka ta sanar cewa tana tunanin dakatar da bincike akan jihohi hudu game da wasu ka'idoji da suka buƙaci cibiyoyin jinyar marasa lafiya su karbi masu fama da cutar covid-19 da cewa matakin ya kai ga mutuwar dubban dattijai marasa lafiya jihohi hudun sun hada da new york new jersey pennsylvania da michigan duk ƙarƙashin mulkin gwamnoni 'yan jam'iyyar democrat lauyoyin republicans da sauran masu suka sun dade suna zargin cewa waɗannan ƙa'idojin ne suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cibiyoyin jinya a jihohin a waɗansu wasiƙu daban-daban da aka rubuta wa gwamnonin hudu mataimakin babban lauyan gwamnatin amurka general eric draban ya buƙaci bayanai daban-daban game da adadin mutanen da aka kwantar a cibiyoyin bayan sun kamu da covid-19 zuwa adadin mace-mace da aka samu a waɗannan cibiyoyi ana alakanta sama da kaso 40 cikin 100 daga kimanin mace-macen da aka samu a sanadiyar covid-19 180 a amurka a bisa sharhin da jaridar new york times ta wallafa To a gaida Aisha Tusule nan ba da jimawa ba Aisha za ta kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leka a bangaren rahotanninmu. A daren jiya Laraba ne aka shiga rana ta uku na babban taron tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa da sa da jam'iyyar Republican ta Amurka take gudanarwa, inda mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence da wasu sauran manyan jigajigan jam'iyyar suka gabatar da jawabai. Yau ma Ibrahim Ka'almasi Garba yana ɗauke da ƙarin bayani kan taron. To ba balle kamar yadda aka gani a ranakun da suka gabata yau ma an ba da muhimmanci ga mata matuƙa saboda abin da ake gani na da alaƙa da ƙoƙarin da jam'iyyar take yi wajen ganin ta nuna duniya cewa lallai jam'iyya ce da take damawa da mata kamar yadda muka yi ta faɗi a ranakun da suka gabata don yau mata wajen bakwai ya zuwa yanzu suka yi jawabai. ciki har da wato sakatariyar yada labarai ta fadar shugaban kasa keli makanini sannan kuma matar pence ma ita ma karen pence ta yi jawabi inda ta ce jam'iyyar republican ce ta dace da amurka sai kuma ita mai baiwa babbar mai baiwa shugaba donald trump shawara mai barin gado wato mace kuma ta farko da ta jagoranci jam'iyyar babbar jam'iyyar siyasa har ta kai ga nasara a tarihin amurka wato kellyanne conway wacce ta ce lallai trump ya bai wa mata damar maki sosai-sosai akwai kuma baƙaƙen fata da suka ce abinda isa suke goyon bayan jam'iyyar republican saboda ita ta ta bayi kamar wani tsohon dan wasan kungiyar kwallon amurka nfl mai suna jack brewer wanda shi ma sananne ne ya nuna cewa lallai trump baya ga cewa jam'iyyar republican ce ta ta bayi yana mutunta akidojin jam'iyyar haka shi ma wani clarence henderson shi ma abin da ya faɗa kenan ya ce jam'iyyar da ta ta bayi lallai ta dace eh, da muradin koko ta dace da a ce baƙaƙen fata sun goya mata baya hakanan dai akwai mutane da yawa da suka yi jawabai da ya wato ya ja hankalin jama'a sosai eh, baya ga na mataimakin shugaban ƙasa. To Ibrahim mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a jiya. To ko me ya fi mai da hankali a cikin jawaban nasa? Lallai ba balle mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi jawabai masu karfin gaske a Fort na Baltimore. wanda wurin sojoji ne kuma sun zaɓi wurin ne don girmama sojoji kamar yadda suka yi bayani sojojin amurka na da da na yanzu kuma eh, ya ce duk da zagon ƙasa da aka yi ta yi wa shugaban amurka donald trump wannan bai hana shi aiki matuka ga amurkawa ba ya jinjina wa matarsa da 'ya'yansa da mahaifiyarsa wadda ta halarci wannan taron wanda ya samu halartar mutane da dama duk da wannan yanayi da ake ciki na corona ah, sannan kuma trump a cewar shi ya cika alkawarinsa ga amurkawa kamar na kawo ƙarshen isis da shugabanta da kuma uh, kwamandan sojojin iran din nan suleimani da ire-irensu kamar yadda ya zayyana sannan ya ce uh, tattalin arzikin amurka ya bunƙasa fiye da yadda aka gani a shekarun da suka gabata kuma ya ce a karan farko cikin shekaru da dama 'yan sama jannatin amurka sun koma jigilar falaki kamar dai yadda aka gani sannan ya ce tattalin arzikin amurka ya kasance mafi girma a duniya fiye da yadda aka taba gani domin gode malam ibrahim sai mun sake tuntubar ka yanzu ga aisha da labaran duniya kashi na biyu rundunar kawance a tafkin chadi mnjtf ta kubutar da wani ma'aikacin jin kai da iswap ta yi wata takwas tana garkuwa da shi kungiyar iswap ta sace ma'aikacin jin kan da ke aiki da wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa a farkon wannan shekara daga yankin arewa maso gabashin najeriya a cikin hirar shi da sashin hausa kakakin rundunar dakarun kawancen na kasashen tafkin chadi kanar muhammad dole ya ce ma'aikacin jin kan da iswap ta tsare a tungarta da ke zirin tafkin chadi ya samu kubuta ne biyo bayan wani muhimman farmaki da dakarun na mnjtf suka kai a jiragen yaki biyo bayan ruwan bama-bamai da rokoki a tungar 'yan ta'addan rundunar tsaro ta sojojin tafkin chadi tare da sojojin kasashen tafkin caji sun yi lugudan wuta da babamamai a maboyar 'yan ta'adda da ke kusa da tafkin caji a inda sun ka hallaka da yawa daga cikinsu to a cikin wannan yanayi ne na rudani shi wannan bawan allah ya samu kubuta daga inda ake tsare da shi ya yi tafiya mai nisa har ya samu isa wajen da sojoji na kasar niger namu da suke a sansaninsu na sector 4 a nan ne suka karbe shi suka ba shi magani da kuma abinci bayan ya farfado hankalinsa ya dawo masa shine ya nemi a haɗa shi da iyalansa so dama hukumar mu ta tsaron tafkin caji ta saba da karɓa da kuma mika waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda zuwa ga hukumomin ƙasashensu. kanar muhammad dole kenan a hirar shi da hassan mai na kaina labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A Najeriya al'ummar garin Udawa da kewaye da ke karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna sun ce har-haren 'yan bindiga yana hana su noma kuma yana neman hana karatun boko. Mazauna yankin sun ce ɗaruruwan 'yan bindiga da ke yawan kai har-har garuruwan sun sanya mafi akasarin mutanen yankin gudun hijira. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna. Ah, ni mazaunin garin da ke cikin lokacin ne ɗaliban da aka ɗauka mutum shida ne yana hannun su yanzu kuma sun kashe mutum ɗaya karatun ma da ake yi na makarantun bukon to akwai alamar za ta hana karatun domin yawan da suka zo da shi idan mutum ya gani wallahi mutum zai tsoro za ka ɗauka cewa to a Najeriya ana wannan abin ko a ce akwai gwamnati. wani ɗiban ɗaliban da suka yi da rana ne ko da daddare? Da rana irin misalin karfe goma sha ɗaya na safe ne. Ana cikin jarabawa ko sai ga su ran kaɗe. Sojoji suka zo aka shakin su a daji. Shi aka samu wasu mutane aka rage. da sun dubi jama'a sun fi mutum talatin. na na zai bayan kurebe ba dama a je gona da a ɗauki wannan a kashe wannan sai a ɗauki wannan a kwashe wa'in yanzu kwanan ma a ga nan mutum goma aka kwashe sannan ƙauyukan da ke jefa nan kamar irin kushaka kurebe likwafi bashekari marfa ma gaba ɗaya biyu ce ƙauyukan ne mu watsi mata ma na haihuwa daji. hare-haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar kaduna dai ya hana al'umma da dama su kuni musamman dai manoma amma dai gwamnatin jihar kaduna ta ce tana dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen waɗannan hare-hare in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan akwai matakai daban-daban wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna ɗaukawa kuma muna da yakinin cewa in insha Allah wannan matakan da ake ɗauka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuma ina amfani da wannan damar mu nuna alhininmu da kuma bacin ranmu duk abin da ke samun al'ummomin da suke nan mai girma gwamna yana sane kuma kamar yadda na faɗa akwai dabaru daban-daban wadda in sha Allah za a gan a zahirance ayyukan da ake amma a yanzu ba ma son mai magana akan takamamme me ake yi a dai mana haƙuri ko satin da ta gabata akwai zama na musamman wadda aka yi tsakanin shi mai girma gwamna da babban hafsan soja a sama a ta ƙasa mu dai abin muke son a yawaita taimakawa jami'an tsaro da kuma basu goyon baya da kuma a muhimman bayanai wadda ake badawa. Hararen 'yan bindiga a yankunan karkara dai ya hana manoma da dama zuwa gona. wanda wasu ke fargabar cewa wannan kuma zai iya haifar da karancin abinci a Najeriya baki daya. Isa Lawal Ikara, a muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, to daga batun tsaro a Najeriya sai siyasa a jamhuriyar Nijar. Shugabannin hukumar zaben kasar sun yi wata ganawa da wakilan jam'iyyun siyasa a ƙarƙashin inuwar majalisar warware rigingimin siyasa wato CNDP. inda suka tattauna game da inda aka kwana dangane da tsare-tsaren zabukan da ke tafi yayin da 'yan adawa ke ci gaba da kauracewa tsare-tsaren zaben wakilin murya amurka a yamai sulaimun barma ya aiko mana da karin bayani batun mutunta kason da dokokin kasa suka yi tanadi domin jinsin mata da nufin ba su cikakkiyar damar shiga harkokin zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa ta yadda za su taka rawa sosai a harkokin gudanar da mulki na daga cikin mahimman batutuwan da taron nasa ndp ya tattauna a kansu Dr. Sita Idrisa shine kakakin kawancen MRN na jam'iyyu masu mulkin Nijar. Wannan ayar doka mu amince da ita ko da yake akwai abubuwa wanda watakila za su yi nauyi ka ta yadda harkar siyasa amma mun yarda saboda harka ce wadda ta sa mata su ma su samu shiga cikin al'amura da harkoki na siyasa. Su ma dai jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da ake kira 'yan baruwanmu sun yi na'am da wannan tsari na shigar da mata cikin sha'anin siyasa a fara daga batun basu tikitin zaɓe a cikin jam'iyyun siyasa kamar yadda shugaban kawancen waɗannan jam'iyyu Malam Ambali Dodo ya bayyana. ba mu ga matsala ba cewa da a kara ma mata hakinsu tunda haki ne kuma in an ka riƙe wannan zai sa duk faktutuka dolan su ne su je su yi aiki don su yadda ma mata hakinsu. sake duba tsarin da ake gudanar da zaɓe a ƙarƙashin sa a nan niger na daga cikin bukatun da mahalarta wannan taro suka zo da su domin a cewar su hanya ce da ka iya ba da damar daƙile maguɗi sai dai wannan buƙata bata samu shiga ba domin a cewar hukumar zaɓe dukkan wata kwaskwarimar doka a wannan lokaci da ake gab da so fafatawa abu ne da ya saba wa doka da mutum sai ɗauki karti guda ya shiga wannan ruhuwa ya zaɓe ya kuma wannan ruhuwa ya zaɓe to fartutuka sun ce suna son kartin nan na zaɓe sai ni ta ɗauki hanyoyi wanda za su sa kartin nan in ka je kai zaɓe su guda shikenan baka samun dama kun ka koma kai wani zaɓe da shi. Yan adawa waɗanda ke ci gaba da ƙauracewa dukkan wasu harkokin tsare-tsaren zaɓe ba su halarci wannan taro ba matakin da ke da nasaba da rashin halaccin da suka ce ya dabaibaye hukumar zaɓe ta seni a ranar sha uku ga watan Disambar dubu biyu da 2020 ne ake sa ran gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da za a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki bayan makonni biyu kacal. Sule muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaimu Barma, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma a kilo has talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta biyu a Afirka akan mita da da biyu biyar Baya ga haka muna nan ko da yaushe a mu na yanar gizo wato biyohausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni Masu saurare asalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya ziyarci jihar Kano inda aka sami waɗansu matasa biyu da iyayensu suka ɗaure su na tsawon shekaru. Muka kuma fara da labarin Ahmed Aminu matashin da mahaifinsa ya kulle a gareji na tsawon shekaru bakwai. A cikin hirarsa da shirin domin iyali, Comrade Haruna Yagi, daraktan cibiyar kare hakkin bil'adama da ta shiga gaba a wannan batu ya bayyana matakan farko da suka ɗauka na taimakawa wannan matashin ya kuma bayyana rashin gamsuwa da yadda hukumomi suka ɗauki lamarin. To wakilinmu Mahmud Ibrahim kori da ke bin diddigin wannan lamari ya samu zantawa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kano Dr. Zara'u Umar ga bayanin nata. malam ahmad na ga ya fara dan gyagijewa tunda alhamdulillah likitoci sun yi rubdugu a kansa kuma ya samu cikakkiyar kula don muna godiya ga asibitin murtala yadda suka ba da maɗaki amenity domin ya zauna kuma yana samun kula ta musamman saboda kowa ya tausayawa situation ɗin shi yanzu halin da muke ciki dai alhamdulillah likitoci dai su muka bari su suke aiki su saboda mu ba masu kiwon lafiya ba ne iyaka dai muna dan duba mu ga me yake bukata duk abin da aka ce yana bukata to za mu aiwatar da shi kuma alhamdulillah kusan da ni na taso kan cewa ma duk zan dauke hatta maganinsa da ko duk ma abin da aka ce za a yi za mu dauke wannan to amma allah da ikonsa ma sai ya zama su kansu hukumar asibitin murtala sun mana wani hoɓɓasa cewa a insha Allah magani ma za a kula da magani shi. Duk da cewa kin ce ko aikin ku dama ku saka ido eh, wurin ganin ya samu lafiya. Hmm. Wala Allah kuna samun rahotanni eh, ko kuma ma kun ziyarce shi hmm. daga lokacin da aka shi zuwa yanzu. Hmm. Me likitoci wani rahoto suka ba ku dangane da yanayin kiwon lafiyarsa a halin da ake ciki? Eh to yanzu dai rahoto bai fara tabbata cif cif ba tukunna saboda duk na ga sun rubuta x-ray ne da su sai da sauran sauransu ma za mu ji wani cikakken rahoto sai cikin kila daga yau litinin za mu ji rahoton menene wannan din amma ni babban abin farin ciki yadda na gan shi har yana sallah ya yi alwala da kansa ya yi sallah yadda da lokacin da aka ɗauko shi a naɗe yake kif baya iya wani motsin kirki lokacin da yarinyar ya albarka ta je ta binciko inda yake aka fito da shi da wannan kungiyoyi da suka je suka taimaka su da har kungiyoyin suna wato eh, nuna damuwa musamman yanayin da aka ce an yanke hukunci a kai shi emergency suna ganin kuma kamar ba wato yanayi ne na aje su a emergency ba kuma yanzu kamar kina gaya mana an samar masa amenity mm. kenan ya kaura daga emergency zuwa can in aka tanadar na musamman eh, ya kaura kuma su ma kamar sun yi hanzari ne ai su likitoci idan aka zo da abu irin wannan na gaggawa dole shine emergency case ne dole sai an kai shi nan sun duba ina ya kamata su kai shi kamar yadda shi lokacin da na shiga asibiti na nemi shi shugaban asibitin murtala ya nuna min cewa a dan bashi tukunan a gani ina ya kamata a samu ɗakin da ya dace hmm. ai ba cewa suka yi kwata-kwata a emergency zai zauna ba sai da shi likita ya mun bayani cewa an ajiye shi ne domin a tabbatar da ɗakin da za a kai shi hmm. dan yanzu da an ce ɗakuna suna cike ko wani abu ko ba a tabbatar tun da asibiti ne mai girma wani ɗaki ne ya kamata a sa shi ba a ce a mai da shi gida ba za su ji daɗi ba to amma kaga da aka ɗan ajiye mana shi a emergency kwana ɗaya sannan aka samu ɗaki gangariya ma irin wannan to ai kaga ba za mu yi wannan da su ba kullum su masu aikin abu dole ka dinga musu uzuri su suka san irin tsarin aikinsu dama haka ne wasu dama suna ta cewa ganin cewa watakila uh, kwakwalwarsa ma kamar ta taɓa saboda yanayin da ya faru ya fi uh, zai fi kyau a ce watakila uh, wato jami'ai ko kuma jami'an lafiya ko likitocin kwakwalwa sun hmm. shigo ciki um, ba mu sani ba ko da kin ce har yanzu ba ku samu cikin rahoto ba da ana magana test ne hmm. kala-kala hmm. Um, zancen ya haɗa da kenan a duba kwakwalwarsa dole ne ai ka san shi asibitin murtala shagundum ne idan ka dai mika ragamar mutum gurinsu to su suka san din menene za su duba domin mutum ya samu cikakkiyar lafiya na tabbata yadda shi shugaban asibitin murtala ya karbi lamarin ya karbe ni ya ba da cikakken goyon baya na cewa za a duba lafiyarsa cikakkiya to na san za a zo gurin duk gaba ɗaya da ake bukata za su duba insha ta'ala hmm. kamar yadda suka nuna mana yanzu kin ce su a hukumance hukumar asibiti mata ce za ta kula da lafiyarsa ba sai ku daga nan ma'aikatar da e, yanan yake kuka mika shi ba kun shiga ciki mm. yanzu rangadi kawai za ku rinka kenan zuba ido za ku yi misali a ai san dan adam yana buƙatar tallafi mm. ba rangadi ne kawai ba ko da mun samu daukewar magani da kula da shi gaba ba mu san menene zai iya zuwa wanda ita kila hukumar asibitin ba mu sani ba ko ba za ta iya daukewa ba sannan kuma sha'anin abincinsa da kularsa da tufassa da sauransu ai kaga still dai yana bukatar mu taimaka masa da wannan duk da cewa dai duk wani agaji na gaggawa na da sauri na riga na gama da shi insha Allah ta'ala zancen abincinsa da masu kula da shi ma maza biyu wanda na dauka dan su si jinya shi su ma din kuma dan kula da su da sauransu tunda ba zai yau ka kai mutum ka kwantar da shi ba tare ba majinyata ba saboda masu kai shi masu raka shi masu kaza kaza to dole dan adam yana buƙatar wannan tallafin kuma kar ka manta likitoci za su iya neman ci makasa ta canza ko wani abu to duk dai na ce ina nan tsaye in ma me yake so ake so a dinga masa ni dai a mun magana yanzu idan duk aka yi wannan lafiyar ah, ahmad ta samu kuma ya dawo shigo taitayinsa hmm. menene tanadin ko a hukumance a game da shi to gaskiya muna da tanadi idan allah ya warware shi za mu gani ya yi ilimi ne idan har yana da ilimi da takardun iliminsa za mu yi fafutukai yadda za mu yi muga ya samu wani abu idan kuma ba ilimin ya yi ba inda wata sana'a da ya iya sai a ɗora shi ya ci gaba da sana'arsa kuma a nemi yadda za a yi a taimaka masa ta gurin ci gaba da rayuwarsa saboda ko ma menene yanzu ya kamata a taimake shi domin kwakwalwar ta ta samu lafiya sosai akwai rahotannin da ke cewa hata 'yan uwansa da mazauna makwabta sun ce abin da ya sababa wannan lamari shine dama lamarin shaye-shaye har ta kai ga inda aka kai aka tsinci kai kenan kamar gwamnati za ta yi kokarin lalle a ɗauke kansa daga wannan yanayi don kar a koma ruwa eh to ai tunda ka ambaci psychiatric ka gama tunda dama su aikin su ne idan an zo an duba aka ga cewa wannan kwayar na san dai yanzu allah ya taimaka dai wannan iya shekarun da ya yi kwaya ta watsake ta gama plusion kamar yadda su likitoci suke nuna abinda kawai yake bukata counseling yana bukatar ah, rehabilitation din shi idan ya warke a ganar da shi rayuwa a nuna masa yadda rayuwa take kuma ya gode Allah da yadda Allah ta baraka wata Allah ya sa shi a wani ta jarrabawa ya fitar da shi to a nan ya kamata ya bauta Allah da kyau kuma ya taimaka wa kansa hmm. ya zama mutum ya yi aure kuma dan lokacin aurensa ma ya yi to da sauransu don haka insha Allah ta'ala an gama za a kula da wannan harkar kwakwalwar tasa da kuma faɗakar da shi hmm. dan shi sha'anin maye da ake gani ba kulla mutum ne solution ba ba takurawa ne solution ba wallahi a sha'anin mayan nan babu abin da ya fi ka bi yaro a cikin limana ka ja shi a jiki maganin maye babu shi a duniya duk ma mai dan maye a gidan shi to ya ja shi a jika ya tausaya masa ya bi shi a hankali ya masa addu'a zai ga canji duk ba a takurawa maganin maye kyau. Yan sanda na ci gaba da bincike a eh, eh, yadda suke rike da shi mahaifin Ahmad da ma mai ɗakin shi mahaifin nasa. kuma rahotanni suna cewa binciken farko suna nema masu caje shi da yunkuri kamar na kisan kai kamar yadda ita hukumar 'yan sanda ta abin nan wato abin da ya shallake zancen ma iya tsarewa a musguna kamar wani tafarki ne na da aka kama neman kashe shi mm, mm, mm. me gwamnati za ta anan 'yan sanda gama bincike abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji matakin da gwamnatin kano ta ɗauka kan mahaifin da kuma hirar da muka yi da matashin a gadon asibiti. Kafin nan a madadin Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi Hindu. A gaida Alheri Grace Abdu, to yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labarai a takaice. Jiya aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Republican, inda mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya gabatar da jawabin amincewa da sake tsayawa takara tare da jaddada bukatar haɗin kan ƙasa. Rundunar dakarun ƙawance na tafkin Chadi ta kubutar da wani ma'aikacin jin ƙai ɗan Najeriya. da ISWAB ta yi garkuwa da shi a tsawon watanni takwas lokacin da aka rufe karatu a kasar ghana a tsakiyar watan maris saboda cutar coronavirus nan da nan aka koma koyarwa ta yanar gizo tare da koyar da darussan ilimi ta hanyar sadarwar intanet da kuma talabijin gwamnatin kasar ghana tare da haɗin gwiwar usaid sun samarwa da ƙananan yara shirye-shiryen rediyo da ke koyawa miliyoyin ɗalibai To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu ne ya mai da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tusule wadda ta taya na gabatarwa sai kuma ci Cibahiro ne da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.